Hanyar adalci Darasi na arba'in Alfarwa ta sujada Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa. Sa'ad da mun yi wannan, muna da salama na gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasinmu da ya wuce, mun ga yadda su Isra'ila sun juya bayansu ga Ubangiji, wanda ya fishe su daga gidan bauta a Masar. Sa'ad da Musa yana karɓar maganar Allah a bisa dutsen Sinai, Isra'ila sun yi gunkin ɗan maraƙin zinariya, sun yi masa sujada. Amma yau labarinmu ya fi wancan daɗin ji sosai, sai dai mu saurara da kyau, domin muhimmin labari mai zurfi ne, za mu ga yadda Allah ya faɗa ma Musa da Isra'ilawa su yi wani alfarwa na musamman domin ya koya masu yadda za su kusance shi, su sadu da shi, su yi masa sujada. Kan maganar labarinmu alfarwa ta sujada ce, alfarwa ita ce wani ɗakin fata irin da kabilun hamada suke amfani da su. Muna karatu cikin attaura, littafin fitowa, Sura ta ashirin da hudu, littafi ya ce, Ɗaukakar Ubangiji kuma ta zauna bisa dutsen Sinai, girgije ya lullube dutsen har kwana shidda A rana ta bakwai kuwa Ubangiji ya kira Musa daga cikin girgijen, Isra'ilawa suka ga ɗaukar Ubangiji kamar wuta mai cinyewa a bisa ƙwanƙolin dutse, sai Musa ya shiga girgijen, ya hau bisa dutsen, ya zauna a kan dutsen yini arba'in da dare arba'in. Fitowa Sura ashirin da biyar Ubangiji ya ce wa Musa, faɗa wa Isra'ila su karɓo mani kaya daga dukan wanda ya yi niyyar bayarwa, ga irin sadakokin da za ku karɓa, zinariya da azurfa da ƙarhen tagulla da ulu mai launin shuɗi da mai launin shunayya da mai launin ja da linin mai laushi da gashin akuya da jimamun fatun raguna da fatun awaki. da itacen ƙirya, da mai domin fitila, da kayan yaji domin man keɓewa, da turaren ƙonawa, da dutsen onyx, da duwatsun da za a mammanne a falmara, da ƙyallen maƙalawa a ƙirji. Za su yi tsattsarkan wuri domina don in zauna tare da su, za ku yi mazauni da kayayyakinsa, duka, bisa ga irin fasalin da zan nuna maka. Ko ka ji abin da Ubangiji ya faɗa ma Musa, ya gaya masa wani abin mamaki mai al'ajabi, Allah ya nufa ya zamna tare da Isra'ilawa a tsakiya waɗanda suka yi masa zunubi so da yawa. Me yasa Allah mai tsarki mai girma zai so zama tare da masu zunubi irin su? Allah ruhu ne, baya bukatar komai, don mi zai damu da zuriyar Adamu wadda ta juya masa baya, har ma ya magana da su. Mun riga mun gani, Allah ya halicci mutum cikin kamannin Allah domin ya yi zumunta da shi, zunubin mutum ya ɓata zumuntan nan, sai Allah ya kafa hanya mai adalci wadda mutum zai bi don ya koma wurin Allah, madawamin ƙudurinsa tare da yawan jinƙansa domin masu zunubi, ya sa Ubangiji ya shirya yadda ɗaukakar zatinsa za ta kasance a tsakiyar Isra'ilawa, ta hanyar alfarwa ta musamman da dokoki na musamman, Allah ya bayyana ga zuriyar Adamu yadda za su kusance shi, an riga an koya mana ta dalilin tsarkin Allah, bai yi masu zunubi su yi hulɗa da shi yadda suka ga dama ba, saboda haka Allah ya umurta ma Isra'ila su yi wata alfarwa ta musamman dominsa, don ya zauna a tsakiyarsu ta hanyar ta cancanta bisa ga tsarkinsa da ɗaukakarsa, kuma ta wurin fasalin wannan alfarwa ta musamman. Allah ya nufa ya koya mu mutanen zamanai masu zuwa mayan darussa kan yadda shi da kansa yake, da kuma a kan mai ceton da zai aiko cikin duniya. Kamin mu yi nazarin umarnin Allah ga Musa game da mazaunin da Isra'ila za su gina masa, da farko ya kamata mu gane, Allah bai ba da umarnin gina alfarwa domin yana bukatar wurin zama ba, a'a, Allah maɗauki, wanda ya halarci duniya da duk abin da ke cikinta, baya zama a gidaje ginin mutum. A littattafan annabawa, Ubangiji da kansa ya ce, Sama kursi na ce, duniya kuwa matashin sauna ce, daga nan wane irin gida za ku iya ginawa domina, Wani irin wuri ne kuma zan zauna, ni kaina na halicci dukan komai da komai, bisa ga Ishaya Sura 66 aya ɗaya da biyu, duba kuma bisa ga ayyukan manzanni Sura bakwai aya arba'in da takwas da arba'in da tara. To, in haka ne, don mi Allah ya umarci Isra'ila su gina alfarwa inda ruhunsa da ɗaukakarsa zai zauna, yadda mun riga mun faɗa. nufin Allah ne, ya koya ma Isra'ila da dukan zuriyar Adamu game da marmarinsa, ya yi zumunta tare da su, kuma Allah ya so ya misalta musu hanyar samun gafar zunubai don mutane su sami ikon zama tare da Allah a sama har abada. Saboda haka, Allah ya ba da umarni ga Musa da Isra'ilawa su gina masa alfarwa don ya zauna a tsakiyarsu. sai dai wannan alfarwa ta sujada daban ne da ɗakunan fata na jama'a, har ma akwai surori hamsin a cikin littattafai a kan aikin ginin alfarwa ta sujada. Koyarwar surorin nan mai zurfi ce, ba mu da lokaci mu yi magana a kan su duka ba, amma za mu yi ƙoƙari mu kawo abubuwa mafi muhimmanci a taƙaice. Abu na farko wanda ya kamata mu sani game da alfarwa ta sujada, Allah ya ce ma Musa, dole ta kasance da ɗaki biyu a ciki. Alfarwa ta sujada, alfarwa guda ce, amma a ciki wani kyakkyawan labule mai nauyi ya raba ta wuri biyu. Sunan ɗaki na farko wuri mai tsarki ne, ba wanda zai shiga wurin nan sai dai firistoci, firistoci su ne masu hidimar addini, waɗanda Allah ya zaɓa daga zuriyar Haruna, aikinsu su yanka haɗayu domin a rufe zunubi. Akwai abu uku a ɗakin nan, akwai wani teburi na zinariya inda sukan ƙona turare, akwai wata babbar fitila mai amfani da mai. akwai wani teburi inda sukan ajiye burodi na musamman don su miƙa ma Allah lokacin sujada. Sunan ɗaki na biyu, wuri mafi tsarki ne, an ba shi sunan nan domin bayan an gama aikin gina alfarwa, Allah zai sauko ya cika ɗakin nan da darajar ɗaukakarsa. Wuri mafi tsarki misalin sama, firdausi ne, saboda haka wannan ɗaki ɗakin Allah ne, shi kaɗai, shi yassa Allah ya ce ma Musa, Duk wanda ya nemi ya shiga wuri mafi tsarki zai mutu, kada kowa ya shiga wuri mafi tsarki sai babban firist, shi kuma sai so ɗaya kowace shekara kaɗai, bugu da ƙari, ya kamata shiga tare da jinin haɗaya domin zunubansa da zunuban jama'a yadda Allah ya umarta. Allah ya umarci Musa ya sa wani akwati na itacen maji, wanda aka dalaye shi da zinariya tsantsa a cikin wuri mafi tsarki. Suna akwatin nan, akwatin alkawari ne, a cikinsa sai su ajiye allunan dutse biyu inda aka rubuta dokoki goma, bisa kan akwatin sun sa marufi na zinariya inda babban firist zai yayyafa jinin dabba so ɗaya kowace shekara, domin Allah ya yafe ma Isra'ila zunubansu, saboda haka Allah ya kira murfin nan mazaunin jinƙai. Bayan wannan, Allah ya nuna ma Musa ya kamata su yi wani zani mai tsawo duk kewaye da alfarwa ta sujada, sai su yi katangan nan da farin labule ta zama katangar haraba, wato farfajiya. A cikin wannan zane mai kewayewa, sai su bar ƙofa ɗaya, babu wata hanya shiga alfarwa ta sujada sai ta ƙofar farfajiya. A cikin farfajiya gaban ƙofarta, Allah ya umarci Musa da Isra'ilawa su yi bagadi na tagulla, duk wanda ya shiga ƙofar farfajiya sai ya wuce bagadi. Allah yana koya ma Isra'ilawa da dukan zuriyar Adamu hanyar da ya kamata don su kusanci Allah. Ta yaya Isra'ila za su kusanci Allah? Sai ta hanyar jinin haɗaya. Kowane mutum wanda yana son shiga filin nan a gaban mazaunin Allah, dole ya zo da haɗayar dabba don biyan bashin zunubi, Allah yana koya ma Isra'ilawa babu wata hanyar da mutum zai kusanci Allah sai dai ta hanyar jinin haɗaya. Domin wannan, Allah ya faɗa ma Musa cewa, Gama ran nama yana cikin jinin, na ko ba ku shi a bisa bagadi domin a yi wa rayukan kafara, gama da jini ake kafara saboda akwai rai a cikinsa. bisa ga littafin Kiristoci, Sura ta goma sha bakwai aya ta goma sha ɗaya. Kalma kafara tana nufin hanyar biyan bashin zunubi. Saboda haka, sa'ad da wani yana son ya yi ma Allah sujada, da farko sai ya ka dabba, ya yanka haɗaya domin kafar zunubansa, mai sujada ya iya shiga farfajiyar alfarwa ta sujada da bajimi ko rago ko tsuntsu a gaban bagadi, sai ya aza hannunsa bisa kan dabbar haɗaya, ya faɗa wa Allah cewa shi mai zunubi ne, ya cancanci mutuwa saboda zunubansa, sa'an nan ya yanka dabba, bayan wannan wani firist zai ɗauki jinin haɗaya, ya yi yafa bisa bagadi da kuma a ƙasa kewaye da bagadi, shi kuma ƙone haɗaya bisa bagadi, haka Allah ya iya yafe ko ya rufe ma mai laifi zunubansa, domin dabba marar laifi ya mutu a maimakonsa. Dole Isra'ila su maimaita waɗannan haɗayu so da yawa kowace shekara, duk da haka haɗayun bisashe ba su isa su gamshi tsarkin Allah har abada ba. sun zama kwatanci na ɗan lokaci game da mai fansa wanda zai zo ya mutu a maimakon masu zunubi, domin Allah ya yi mazuriya Adamu gafara ta dindindin na bashin zunubinsu ba tare da ya ƙaryata adalcinsa ba. Allah ya misalta abin da mai fansa zai yi domin masu zunubi, sai Allah ya tsaye da rana ɗaya ga shekara domin Isra'ila, a ranar kowace shekara babban firist zai shiga ɗaki na biyu na alfarwa ta sujada, wato wuri mafi tsarki. Ana kiran ranar na ranar kafara, wato ran da Allah ya rufe zunubai. A wancan rana guda, a watan goma, watan Oktoba, babban firist yana da izinin shigowar wuri mafi tsarki, ya yafa jini bisa mazaunin jinƙai na akwatin alkawali, ba yadda zai shiga wuri mafi tsarki ba tare da jinin dabban mara lahani ba, sai ya miƙa dabba ga Allah domin zunubansa da zunuban taron jama'a. Ta hanyar nan, Allah ya bayyana yadda mai fansa zai zo, ya zubar da jininsa, domin Allah ya ma masu zunubi kafara, ya karɓe su a gabansa har abada. Hakika, Masu sauraro, darasinmu na yau akwai zurfi da ban mamaki gare shi, kuma akwai abu da yawa wanda muke son koya muku, amma lokaci ya ƙure, amma kamin mu yi ban kwana ga abin da ya kamata ku gane game da alfarwa ta sujada. A Sura ta ƙarshe, littafin fitowa littafi ya ce, Isra'ilawa sun yi duka aiki kamar yadda Ubangiji ya umarci Musa, da Musa ya duba dukan aikin gashi kuwa sun yi shi daidai kamar yadda Ubangiji ya umarta, sai Musa ya samu su albarka. Sa'an nan girgije ya rufe alfarwa ta sujada, ɗaukakar Ubangiji kuma ta cika alfarwa, Musa kuwa bai iya shiga alfarwa ta sujada ba. domin girgijen yana zaune a bisanta, ɗaukar Ubangiji kuma ta cika alfarwar. Fitowa Sura talatin da tara aya arba'in da biyu da arba'in da uku da kuma fitowa Sura ta arba'in aya talatin da hudu da talatin da biyar. Kun ga abin da ya faru? Bayan an shirya alfarwa ta sujada, sai ɗaukakar Allah ta sauko bisa alfarwa, ta cika wuri mafi tsarki. hasken ɗaukakar Allah ya haskaka, har ma ya fi hasken rana haske, ya kamata mutuna a cikin dukan wannan, Allah yana ba da kwatancin albarkun da sun fi girma, sa'ad da mai fansa zai sauko daga sama ya zauna tare da ’yan adam. Mai fansa da kansa ya zama cikakken bayanin alfarwa ta sujada, wadda Allah ya bado domin mu sami hulɗa ta ƙwarai tare da shi har abada, yadda aka rubuta a Lanjila mai tsarki. Tun farko akwai kalma, kalman kuwa tare da Allah yake, kalman kuwa Allah ne, kalman nan ya zama mutum, ya kuwa zauna a cikinmu, mun ga ɗaukakarsa, shi ne ɗan rago na Allah, wanda yake ɗauke da zunubin duniya. Yohana Bishara Sura ta fari aya ta fari da kuma aya ta goma sha hudu da kuma aya ta ashirin da tara. Lalle haka ne, mai fansa shi ne wanda ya cika kowane kwatancin da ke cikin alfarwa ta sujada da haɗayen shi. ba kawai ya zo ya zauna a duniyarmu wurin mutane ba, amma kuma ya zubar da jininsa haɗaya cikakkiya domin masu zunubi. Ta wurin jininsa muna samun zumunta ta gaskiya tare da Allah har abada. Ko abin da muka bincika yau abu mai wuyan ganewa ne? To, bari mu tuna, akwai abubuwa a maganar Allah da ke da wuya a fahimta, amma duk da haka masu gaskiya ne, kada mu taɓa manta da abin da Ubangiji da kansa ya ce, Tunanina ba kamar irin naku ba ne. al'amurana kuma daban suke da naku, kamar yadda sammai suke can nesa da ƙasa, haka al'amurana da tunanina suke nesa da naku. Isha Sura hamsin da biyar, aya takwas da aya tara. Lokacinmu ya ƙare yau, Allah sa maku albarka, ina ya maku ban kwana da waɗannan ayoyi daga littafi mai tsarki. Hakika, zurfin hikimar Allah da kuma na saninsa mara iyaka ne, hukunce-hukuncensa sun fi gaban bincike, abubuwan da yake aikatawa sun wuce gaban ganewa. Wa ya taɓa sanin zuciyar Ubangiji? Wa ya taɓa zama abokin shawararsa? Kuma abubuwan nan duka suna kasancewa ta wurinsa ne, kuma saboda shi bari ɗaukaka ta tabbata ga Allah har abada, amin. Romawa Sura ta goma sha ɗaya aya talatin da uku zuwa talatin da shidda Allah ya taimake mu, amin.